Mahimmancin taron na shekara-shekara da ƙasashe 32 ke halarta a jagoranci hukumar kasuwanci da bunƙasa kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda birnin ya mai ke karɓar bakoncin sa tsawon kwanaki hudu shine na duba dubarorin kyautata hulɗar kasuwanci kan ma'adanin ƙarƙashin ƙasa hakan da na man fetur tare da zakulo dalilan da ke sa kasashen Afirka waɗanda Allah ya huwa cewa arzikin ma'adanin ƙarƙashin ƙasa ba sa cin moriyar arzikin nasu. Taron na yau da ake a jamhuriyar Nijar ya zo ne daidai lokacin da ƙasar ta Nijar ke shirin sauya kundin tafiyar arzikin ma'adanin ƙarƙashin ƙasarta da kuma niyyar sake shawarar kasuwanci tsakankanin ƙasar ta Nijar da sauran kamfanonin ƙasashen waje waɗanda take hulɗar haƙo ma'adanin ƙarƙashin ƙasa da su. To kowace irin riba ce jamhuriyar Nijar za ta ci kan wannan gagarumin taro na yau? Malam makwai Gado shine ministan makamashi da man fetur a jamhuriyar Nijar. Eh, riba ta farko da shine mu saurari duka ƙasashe na duniya da sun rige mu fara wannan aikin. na biyu za a ba da dama nan gaba kun san muna ga nazari don mu sake takardunmu da aka ce ma code minier da code petrolier domin a sake waɗannan takardun ya zamanto eh, ƙungiyoyi da ke zakkuwa mu suna yin wannan aikin ya zamanto za mu samun riba tare da su su su samu riba amma mu samu riba ba ce ba ba kamar abun da ake yi da ba inda su ne ke samun babbar riba mu muna samun kaɗan. Ƙungiyoyin fararen hula da ke yaƙi domin samar da makamashi ga kowane ɗan Nijar sun yaba da ganin wannan taro tare da ƙara nana ta cewa a Nijar an jima ana ci da guma 'yan Nijar a fannin haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa inda manya-manyan ƙasashen waje musamman ma kamfanoninsu ke tawa da wardisa da ma'adanan ƙarƙashin ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Malam Mustapha Kadi jagoran ƙungiyoyin fararen hula ne da ake kira ko dayo. So muke yi a dibi wadda za a yi a iya cewa niger ta ci rabonta daidai ba a iya cewa ba mu ko da yaushe gunta muna ne ake yi cikin cikin namu rabo ya iya zama niger ce za ta shugabancin wannan abu. Daga cikin mahalarta taron da ya har da Ahmad Shehu ya kasai daraktan kamfanin Bokrit da ke wakiltar kamfanin Dangote Group a jamhuriyar Nijar ɗin. Wannan taro yana da amfani kwarai a gare mu saboda da mu da muke uh, da ma'adanai da za mu sarrafa a Nijar da wayanda za su yi amfani da shi da kuma sauran kamfanuka da suke sai da abubuwa wanda ake amfani da su duk muna tare a nan so zai ba mu dama mu tattauna mu ga hanyar da za mu taimaka juna kowa ya amfana a cikin wannan taro da ake. Taron da yana a matsayin wata dama da ke ƙara bunƙasa ɓangarorin biyu da ma canza yawu da hulɗar kasuwanci tsakankanin kamfanonin da ke haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a cikin ƙasashen Afirka. Musamman ma waɗanda ke halarta wannan taro na birnin Yamai. Abdullahi Mamman Ahmadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga ya mai.